أمي الإتحافن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورارا ولكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يرمي قوة المحرم hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da a 1442 wanda ya daidai da 4 ga watan tara shekara 2020 daidai inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafi na farko shine muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu littafi na biyu shine alhadiyatul hadiya ila ta'ifatu tijaniya na babban malami takiyuddin hilali Allah ya kansa Allah kai masa rahama mutane za su iya ganin kaman kwana biyu wato karatu na littafi ya tsaya ba kuma tsayawa yayi ba shine akwai matsala da take damun mutane wanda ya kamata a faɗaɗa dogon bincike a kanta kamar yadda muka faɗaɗa dogon bincike akan matsalar ganin annabi kuru da muzu da yadda dukkan wani wanda yake da matsala akan wannan yanzu mun riga mun kosar da abin da ya shafi kishirwarsa gwargwado da izinin Allah ta wannan matsala wacce ta shafi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kullum ake jifan ahalin sunna da ita cewa kun ce iyayen annabi ɗin wuta ne kun ce iyayen annabi ɗin wuta ne gobe insha Allah za mu sanar kamar daga karfe takwas da rabi da muka saba zuwa illa masha Allah zan yi muhadara ta ɗaya. ta ta biyu tana zuwa ta ta uku tana zuwa dan karanci ina ganin ya kamata in tattauna matsalar daga awa daya zuwa awa shida ne shi ne karanci don mu ba komai haƙƙinsa to daga nan ita ma wannan matsalar mun sallame ta insha Allah ka gobe insha Allah za mu yi matsala lafta ta daya mai taken matsala akan iyayen annabi menene gaskiyar zance shin in wutan ne da gaske ko ba in wutan ba ne? duka kowace magana idan kake kamar dalilinta wannan ita ce kuma halka ta goma sha bakwai cikin wannan littafi na mahabbatin nabi sabi amma din yace na bakwai da la'ilu mahabbatihi abinda ke nuna san manzon Allah wa mabahiru ta'zimihi abinda yake bayyana cewa mutum yana girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taqdimun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gabatar da manzon Allah wa tafdiluhu da kuma fifita annabi ala kullil bashar akan kowane irin ɗan adam a duniya kowane irin mutum ita ma wannan matsalar mun yi lacca a kanta magana cewa annabi mutum ne kowa mutum bane wannan ma mun binne ta ba ta da bukatun yanzu in ka ga mutum yanzu ya ci gaba da jifan mu cewa mun ce annabi mutum ne kamar kowa ko dai birkin azzalimi ko bikin jahili ba zai fita daga cikin biyun waɗannan ba wannan matsalar ma mun riga mun binne ta kuma abin da maka jirge mata na dalilai babu wani mahaluki da ya isa ya ci gaba da musu da mu a fata ba dole ka yarda annabi mutum ne ta bangaren halitta shine mislukum amma ta bangaren daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba daidai yake da kowa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma muka ce matsayin mu kamar yadda wato a alfa wannan shiri ya faɗa cikin alburda ya ce fa mablagul ilmi fihi annahu bashar ƙarshen al'amari dai an ji an dawo ƙarshen ilimi ya tabbatar da cewa manzon Allah mutum ne amma wa annahu khairu kullihi ne shine mafi alherin halittar Allah subhanahu wata'ala ga baki ɗaya wannan shine matsayinmu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ji ƙanshe usman dan Fodu da yake faɗa cikin daliyarsa cewa halle masiratu na hawa tsaibata musri'an li azura qabr al-hashimi Muhammad Muhammad lamma fasharra yahu fi akfaniha wa takammasha al-hujjaj nahwa wa takammasha al-hujjaj nahwa Muhammad وجدت أن حمل الدموع موبلا شوقا إلى a ƙasamtu bin rahmani mani musulun illa hawa hukun nabi muhammadin a haƙil musamman bai shauƙi hilan ma'ara mali lalizul aishi juna muhammadin ƙarƙis ti shauƙan an a tsira likabrihi mali tsorurun duna zarwa ta sai ne sai ta shamsu duha ta ji lahuda ba harin na da lafiyar illa tattifa da muhammadin sallallahu alaihi wasallama هو وابل أما الأنام نئامه بل كل خلق الله دون محمد صلى الله عليه وسلم لي صرت طيبة نلت غاية مطلبي متأثرا في ترب نأل محمد صلى الله عليه وسلم أبدا شيء عثمان يكي فعلا كيرا هل لي مسيرة دم أنا هل استفهاما ما لي مسيرة أيضا لوتة تفيع نحو طيبة تبنغرا مدينة مسرعا إلى بيقوغاوة li'azura qabr al-hashimi ya muhammad sai dan in ziyarci ƙabarin annabi muhammad lamma fashar yahu yayin da tashin kamshi yawa kufi akfaniha a cikin ainihin wato sasanninta wata kammashar hujjaju masu aikin hajji suka yi gaugawa na nahwa muhammadi ta ɓangaren annabi muhammad ya ce gudun tafi aka kyale ne an hamilu ina zubar da hawaye hawayen ya zama wa bilan mai farara shaukan saboda bagi ila hadan nabi Muhammad zuwa ga wannan annabin annabi Muhammad yace fitar rahmani na rantsi ga Allah mai rahama mali musulun ba ni da wata gaba illa hawa hubban nabi Muhammad fati ta tattaro san annabi Muhammad sai ce a hakil musaba wato ina kwaikwayon wato mutumin da aka musibantar da shi bai shauƙihi saboda begen da yake akan annabi muhammad lamma ara ya inda ya bujiro masa ya ce mali da zizul aishi ba da wani daɗin rayuwa dole muhammad in ba annabi muhammad ba ya ce kare kitta shauƙan na yi kusa saboda bege an asira kamar in tashi likabar likabari zuwa ga kabarin annabi mali sururan tuna zarwata sayyari wannan sayyidi din sai yake shamsul duha shine rana ta hantsi tajil guda, kambu na shirya baharun nada teku na kyauta sai ce la babu wani alheri ga baki dai a rayuwar dan adam in fi tibai muhammadin sai a cikin bin annabi muhammad sai ce huwa wa shi annabi shine mamakon ruwan da ammal anama ni'amahu. wanda ni'imominsa suka game talikai sai ce bal kullu khalqin lahi ba wannan ba duk halittun Allah duna muhammad suna kasan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya ci gaba da yabo yana kaɗar kullun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dadiya ce wacce ita ta kai ainihin wato baiti a sama da ainihin wato baiti wajen hamsin yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki amma kun ga a ciki ya nuna cewa la khaira illa ittiba'i muhammadin babu wani alheri sai a cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama wannan shi to dole mutum ta takdimin annabi wajen daraja akan ko halinki a duniya sannan takadimin ba takadimi na baki ba takadimi na aiki shi ake magana dan inna ma yusaddiqu al mar'i ma huwa fa'ilu abinda ke gaskata kowane mutum shine aikin sa ba fadarsa babu wani musulmi da zaka samu a bakin sa sai ya ce maka annabi shine yafi kowa a wajen Allah amma shin aikin yana nuna haka nan da inda rikici da rigima yake wani zai faɗa maka haka amma kana kallon aikin shi ka na ƙayyata maganar da yake ba misali wanda zai ce maka annabi ya fi kowa a wajen Allah sai ka ce masa to da ya fi kowa shi kaɗai komai nasa ake neman tabarruki da shi maganar da ta fito daga jikinsa yawunsa gominsa kashinsa ruwan alaunarsa ya yadda da wannan kuma ya ce shi ya fi kowa a daidai lokacin kuma sai ɗakku wani malami sai ce irin wannan abin da ya halatta a nema daga manzon Allah wannan malamin ma ya halatta a nemi irinsa a wajensa yanzu kaga a mansibin da annabi yake yanzu an tabo malamin an kawo suwa waje ɗaya wannan koda bakinsu ya yi da'awar cewa annabi ya fi kowa amma a aikace lokacin da kace masa to ta wannan babin abin da yake nan alaka da annabi kaɗai ake neman sa sai ce maka a'a bai yadda ba ana neman tabarrukin shi a wajen annabi sannan a nema a wajen wani wanda ba annabi ba to ƙarya yake da ya yadda annabin ya fi kuwa to da ya yadda cewa annabin za a nema a gurin shi wani wanda ba annabin ba za a nemi wannan a gurinsa ba wasu suna yin haka to shi ne malam yake faɗa yace sallallahu ta'ala Allah ya fifita nabiyahu annabinsa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami'il a kan dukkan halittu awwalihim wa akhirihim tun daga na farkonsu har zuwa na ƙarshen su Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tun daga farkonsu har zuwa na ƙarshen su Allah ka kan malam bai badama badamasi sai eh, sunan littafi in ba karatun zaure kai ba ba za ka san ba da mafi ba a koyon da za ka je yana faɗa walil wato ga malam mafi shi ne yake faɗa yake cewa a tali da mahaƙi shirki aslan wa hasumi waje a junubin lahi nasarar birismihi walamma ala fauƙar sama'i bi jismihi illa tawassala bismihi wa min qablu qad kana wa min qablu ma qad kana ya'talifu al-qur'an al-qur'an sai ce nabiyun wa min kulli khalqin lahi fil qadri afdalu ata akhiran ba'atha wa fil khalqi awwalu shi kaga sai to fil khalqi a wajen halitta wa qama maqaman lam mursalu wa dasa bin alayhi to wannan yana cikin irin kurakuran da ke cikin wa'annan littattafan da in muka ce akwai kuskure a ciki wani sai taso so ta maka hadaniya dan mai naka ce akwai kuskure a ciki ba za ta yi maka akwai kuskure ba qur'ani ne hadisin annabi ne hadisan ma ba ana samun laifai da mawdu'ai ba a ciki wallantana waƙar da wani ya rubuta saboda kun ga a ciki ya ce nabiyun annabi ne karimun mai karamci muhsinun mai insani mutaqaddilun mai kyauta mai falala sai ce wa min kulli khalqin lahi ga dukkan wata halittar Allah fil kadiri. indi wajen daraja ne afdalu annabi ya fi shi wannan magana tana da kyau sai ce a ta akhirar annabi ya zo a ƙarshe ba asar wajen aiki amma wafin sarki a wadu a wajen halittar shi ne farko wannan magana ba gaskiya wace amma da cewa ne a ta akiran ba a san wafil fadli awwalu da wannan mun sallama masa ya zo ƙarshe amma fa a wajen falala da daraja a wajen Allah subhanahu shi ne farko to sai faɗa mun sallama masa babu ja a cikinta za mu ga cewa alfazazi ya yi irin wannan maganan a cikin ishiriniya za ku ga shi da ya tashi sai ce hulal mustafa karin bihi a al hula wa afdal al hula minna wa ingala sai ce huwa al ma'adudu annabi shi ne karshe a wajen lissafin aiko wadda Allah ya annaba amma wa fadli awwala a wajen falala shine na farko wannan ba wanda zai ma alfada zai musu shi yasa yake tabaraka rabbun kammalal majda wal una albarka ya tambata ga Allah da ke kammala girma da saukaka li ashraf mabqusin wato li afdal mabqusin bi akrami millati ga mafificin wanda aka aiko da addinin da ya fi kowane irin addini sannan haka ya sake tafiya wani gurin yace ba ba'atan wa kuwa fadlan mukaddam annabi ya zo a ƙarshe wajen aiki amma ba a wajen falala da daraja a wajen Allah shine na farko to kun galin sai ce a ta akhirin ba a san maimakon ni ce wafil fadli awwalu dan baiti ba zai kare ba sai ce wafil khalqi awwalu don ka zo kace annabi ba shi aka fara halitta ba shikenan sai an zo ana baka wata tatsuniya a ce lokacin an haifi annabi ya yi shekara miliyan dubu a gabas ya dawo ya yi shekara miliyan dubu yana haske a nan ya dawo ya shekara miliyan dubu a nan ya dawo sai ya ce to sai aka kasa shi gida hudu daga nan ne aka halicci kaza daga nan aka halicci kaza shi kuma annabin nan asali haskensa shi ma daga hasken Allah ne daga hasken annabi ne aka ɗiba aka shi kenan sai ya ce ai komai daga hasken annabi aka aka samar da shi wannan ba ba gaskiya bane. Allah shi ne da sannan can da ya faɗa ya ce walamma ala fawqas sama'i bi jismihi lokacin da annabi ya ɗaukaka saman sammai guda bakwai da jikinsa Ya ce fala malakun babu wani mala'ika illa tawassala bismihi sai sai da ya tawassuli da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganin ita ma ba daidai ne kuskure ne Allah ta'ala ya sa mun wadace Allah ya sa ɗan ƙwanmu su fahimci yadda al'amura suke tafiya. Sada yake cewa, fahuwa khatamul anbiya shine cikamakin annabawa, shi annabi Muhammad. wa Hun sannan shine shugabansu jagoransu wa shi shine shugabansu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya faɗa da bakinsa bi albarka ya ce inna Allah astafa kinana Allah ya zabi kinana Isma'il daga ɗakin Isma'il shekaran jiya a program ɗin da muka yi akan wane ne Ali bin Abi wanda suka bibi wannan shirin sun ji dogon bayani da muka yi yadda nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ciki zuwa ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim wasafa quraishan sannan ya zaɓi quraishu min kinana daga kinana ita quraishu ita ce kabila sannan wasafa bani hashim min quraish to kabilar banu hashim ita ce kabilar da ta fi kowace ainihin wato kabila domin abdulmutsalif ɗannan ɗan waye dan hashim Mustapha ne min bani hashim ne kuma izaɓe ne daga cikin banu hashim manzan Allah da haka mun kawo nasabarsa shi manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ta ɓangaren abin da shafi mahaifinsa wato a mahaifinsa Abdullahi mun kawo wannan ainihin wato nasabar yadda matsalar ta ainihin wato taso a wannan lokacin mun faɗa mun ce abdulmutsalif yana da ƴaƴa yana da 'ya'ya guda goma sha ɗaya maza sannan yana da 'ya'ya guda shida mata ɗansa babba na farko shine alharis bin abdullahi akbaru shi shine 'ya'yansa da suka fi girma a cikin 'ya'yan abdulmutsalif wato ya mutu lokacin yana dare daga cikin ƴaƴansa da ya rasu ya bari akwai aufu akwai abdullahi akwai abu safiyan akwai umayya akwai rabi'a akwai nufal akwai abdulmuttalib sannan akwai arwa sannan akwai abdulmana bin abdulmuttalib wannan abdulmana bin abdulmuttalib in ka tambayi mafi yawancin mutane menene cikakken sunan abu talib ba su sani ba amma abu ɗalib nan cikakken sunansa shine abdulmana bin abdulmustalib abdulmana bin abdulmustalib ya ka sai zamanto kuwa abu ɗalib sayyidu ƙuraish ba a da wafata abihi bayan babansa ya rasu abdulmustalib din can sai zamanto shine shugaban mutane wato daga cikin yanarsa akwai mai ɗalib bin abu ɗalib ana masa wannan lakabin sannan akwai aqil akwai jafar akwai ali akwai ummu hani akwai jumana sannan akwai jirar bin abdul muttalib shi wannan ya mutu kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai da ƴaƴan da suka wanzu sannan akwai az-zubair bin abdul muttalib shafir quraish yana cikin mawakan quraishawa shi ma ya mutu tun kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haifi ‘ya'ya amma ‘ya'yansa ba su wanzu ba a duniya daga cikin ‘ya'yansa akwai tsahir akwai abdullahi sannan akwai hijil akwai kurra akwai diba'a sannan akwai abdul'uzza bin abdulmuttalib abdul'uzza ɗin nan bin abdulmuttalib shi ne abdullah wanda ƙwar'ani ya ambata tabbati ya da abila harin wata da kake jin ana karantawa a ƙwar'ani to da baban annabi abdullahi da abula baban su daya kuma ƙura'anin isa ka ƙiɗi ne man albarka an ce ba ana ce masa abu lahab ne saboda da ishiraki waje saboda hasken fuska da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai aka sa masa abu lahab ya mutu kadiri ba a da bi'isatin rasul min abna'ihi yana da 'ya'ya akwai ba, akwai ba da makamantansu sana akwai masu bin abdul muttalib ana masa laƙabi da alghaida ba shi da an ce masa ana masa laƙabi da alghaida ne saboda yawan kyautar da yake da shi da alherin da yake da shi sannan akwai almuqawwim na abdul muttalib yana da ainihin wato ya'ya akwai abdullahi akwai bakar akwai hin sannan akwai kusan bin abdul muttalib sannan akwai almugira bin abdul muttalib sannan akwai abdullahi bin abdulmuttalib wannan abdullahi bin ɗin shi shine baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai al-abbas bin abdulmuttalib akwai hamza bin shi shine asadullahi ke cikin mutum goma sha ɗayan nan mutum hudu ne suka riske addinin musulunci wanda in sha Allah wa alakar ta gobe mutane za su ji biyu suka musulunta da al'abbas da hamza biyu ba su musulunta ba shi ne abu lahab da abu talib ɗaya ya nuna wa annabi yayya ta ƙarshe shi ne abu lahab ɗaya ya nuna wa manzan allah sau na ƙarshe shi ne abu talib wanda in shi'a suke ce masa mumini ƙorashin daga baya ma wannan zindikin mulhidin ya zo yake cewa imaninsa ya mafi imanin abubakar da umar da makamantansu wannan shi ne da haka manzon Allah ya ce wasu tsafani min bani hashim Allah ya zaɓe ni daga bani hashim wa annabi ikara faɗa yake cewa ana sayyidu waladin adama wala fakara ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu ba alfahari nake yi ba wa awwalu man yashqu anhu al-qabru ni ne farkon wanda kabari zai tsage wa awwalu shafi'in ni ne farkon wanda zai ceto wa awwalu mushaffa'in min farkon wanda za a ba ainihin wato ceto malin yace wa mimma tudu. yana cikin abin da yake naji samar da sakamako a kare tafdilihi lokacin duk da ka kudurci cewa manzon Allah ya fi kowa a zuciyarka me zai faru shine istisharu haibati wato zai zama ka sanya shi a zuciyarka a matsayin shi'ar addini ko taki da kake bautawa Allah da shi ya zama taki a cikin zuciyarka wa dalalatu qadrihi da kuma ganin girman annabi wa azimu sha'anihi da kuma girmama sha'anin annabi wastihdaru da halatto da mahasinihi kin abin da yake da alaka da manzon Allah wa makanatuhu wa manzilatihi wa manzilatihi da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da jalalinsa wal ma'ani jaliya da kuma ma'anoni wacce suke janyowa li hubbihi ga son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wa kullu ma min sha'ani kai duk abin da yake yana daga cikin sha'aninsa an yi ja'alil kalba zai sanya zuciyar zakiran yana mai tunawa da haƙƙi ga haƙƙin annabi Mina at na girmamawa wa ta'zizi da mutuntawa ko da taimakawa annabi wa mu'tarifan bihi da kuma tabbatar da duk abin da alaƙa da alaka da annabin wa muz'inan lahu da kuma jayuwa zuwa ga annabi fal qalbu malikul a'la to ita dai zuciya ita ce take mallakar gabobi wa hiya jundul lahu wa tabaqun ita ce ainihin wato runduna ɗin kuma ita ake bi famata kana ta azimin nabi mustaƙirran filƙalbi duk lokacin da ya zama girmama annabi ya tabbata a zuciyar mutum maskoran fiye yana abin rubutawa a ciki alata ta a ahawali a kan bibiyar halaye fa inna asara zalika to tasirin wannan ستظهر على الجوارح حتما لا محالة والله إذن annabi مع النبي إتبت أزوج يركا تكسكي wannan ita sirri to babu yadda za a yi wannan koyo dole sai ya bayyana a zuciyarka a aikace an gane cewa kana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hina idan to a wannan lokacin ne satarar lisana zaka ga harshen mutum ya jiri yana gudana bi mazihi wajen yaban annabi ya alaihi da faɗar abu mai kyau akan annabi wa zikiri mahasanihi da ambatan duk abin da yake wato mai kyau ne akan annabi wa tara baqi ha za zaka ga ragowan gaɓe mutamassilatan tana mai biyayya lima ja abihi ga abin da annabi ya zo da shi wa mutabi'atan tana bibiya a lishar'ihi ga abinda annabi ya zo da shi na shari'a wa awamirihi umarnin annabi wa mu'addiyatan sannan tana mai bayarwa lima da min al-haqqi wa takrim saboda abinda take da shi na ainihin wato gaskiya da kuma karramawa wannan ya zo cikin hukukun dabi ala ummatihi a mujalladin sa na biyu shafi na 280 wannan littafin da littafin ashifa bi ta harife kokol mustapha musamman na yi la'akari a nan garin kaduna ban san wani malamin da ya karatun ashifa ba aka sajjala shi a kafet, aka ɗauka kamar yadda muke irin wannan insha Allahu wannan littafin hukukun nabi ala ummatihi in Allah ya yarda za mu yi shi haƙƙin annabi akan al'ummarsa in zai zamanto kullum muna zuwa mai karatun alƙur'ani ana faɗin haƙƙin iyaye da yawan jaba ‘ya'ya su tsare musu to ai haƙƙin manzan Allah shi ya fi cancanta a yi ta maimaita wa mutane har sai sun riƙe wannan haƙƙin shi ne malin ya ce wa ƙadu dalla fi hagal babi to a wannan babin fa ya ɓata a sunafin minin nan wasu ɓangarori na mutane wa minhum a cikinsu akwai arrafi da su algolatu a cikin shi a waɗanda suke wuce gona da iri الذين فضلوا أئمتهم المعصومين بزعمهم وإن سك في فيتا شوغبننسو يعني وإن سك تي معصومين أكن ريا وسو بزعمهم سك في فيتا سؤال النبي أكن النبي كوالي أنا نجني بروغرام لا كنا بيجن ذاك ذكي wanda yake faɗa wannan magana cewa idan ka cire muhammadun rasulullah ya ce shi kaɗai ne ya fi sai da na alidaraja ya ce duk duniya ko mala'ika israfilu ko jibrilu ko musa ko isa ko nuhu ko meka'il ko ba su kai alidaraja ba kuma yi ma Allah ƙarya yi ma manzan Allah ƙarya ya ce wai haka Allah isara a daidai lokacin da a suratul an'ami Allah ya lissafo annabawa guda goma sha wajen takwas a jere ya gama bayani ya ce wa kullum faddalna al'alami na kowanne mun fifita shi a kan talikai mun kawo in daga watilka ha atinaha alaƙomihi na qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan min qablu saboda ijma'in malamai annabi nuhu ya riga annabi ibrahim zuwa wa min dhurriyyatihi dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa haruna wa kadhalika nabi fil musin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على Tare da wannan ayan alqur'ani amma haka zazzaki ima Allah jara'a yi wa manzan Allah jara'a ya ce dukkan waɗannan annaban sai da na aliyafi su haka yin fara kuma abin tausayi abin bakin ciki mutanen da ke gaban shi kuma wani ya ce assalamu alaikum a karamakan lahu a alagar ta malam wannan maganar da ka faɗa da Allah ko za ka ba mu aya ko hadisi yasa duk wanda ba sunna ibahinta ba wallahi ba zai gane yana cikin ni'ima ba sunna ita ce kai a ajandar ta ɗan malami ya faɗa abu ba a gane ba a tambaye shi da dare amma duk wata ƙungiya wata ba sunna ba in ka faɗa abu ɗan malamin ya faɗa ba da abin da ya faɗa ya faɗi banza ba wanda zai tambaye shi mai dalili sai dai ci maka kabbara a tashi kai mu kuma kaga ba za ka zo cikin shi yasa suke cewa ba a da kunya a'a ba zai yi ba a zo a gina mutane ba dalili kuma a ci gaba da musu to wannan gaba da ya faɗa akwai shi a aikace akwai shi kuma abin nan watakila ba mamaki in mun dawo halka ta gaba yanzu nan za ka gan shi a aikace cewa wato sun fi annabawa daraja ka ana nuna min cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan a bi hadal ajri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh